Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne zumku da labarin namu da farko ga muhimman kanan nasu. Bukatun kai a Nijar a wannan shekara ta 2019 sun samu kashi 50 cikin 100 in ji shugaban rikon kwarar na ƙungiyoyin ONG da ke aiki a Nijar a yau da safe a yayin wani taron su a nan ya mai. Matsalolin kan hanya da kuma rashin girmama yarjejoni daga jami'an kan hanya su ne suka tura kungiyoyin sufuri aje takardar yajin aiki ta kwanaki uku tun daga wannan talata. A yau mu na mata da jin daɗi zai mai da hankali kan muhimmancin gano cutar tsutsar ciki a wajen yara. Yanzu ga labarin naku daki-daki shirin amsar jin kai a Nijar shekara ta da goma sha tara ya samu kuɗi na kashi hamsin cikin ɗari alhali bukatun al'ummomin da ke da matsalolin da suka shafa ya karu tun farkon shekara wannan ne furucin jami'in da ke kula da harkokin jin kai a Nijar eh, ta rikon kwarya a yau da safe a yamma albarkacin wata ganawa ta kungiyoyi masu zaman kansu ONG da ke aiki a Nijar Felicite Cibanda a cikin rahoton Nafisa Adamu. Tun farkon shekarar nan muna ganin taɓarɓarewar yanayin abinci da kuma ƙaruwar buƙatar al'umma da ya shafa. sai dai kashi karuwar bukatar nan ba ko da yaushe ba yake tare da abubuwan da ake bukata don samar da isasshen amsa a wannan lokacin muna ganin shirin ba da agajin jin kai na Nijar kawai kashi hamsin na kasafin kuɗi ne da aka bukata. Ɗaya daga cikin bayyananniyar sakamako na wannan al'amuran an kwatanta su ga bannar da ambaliyar ruwa ta haddasa tun a watan Ogis da ya gabata ga fiye da mutane dubu biyu da ashirin. Alhali in ma'ajiyar abinci ta ƙudu a aniyar biyan buƙatar mutane 166 wa'annan ragin cikin sharuɗin buƙata ba a kare shi ba da kyau ta hanyar hannun jari zuwa matsayi ya kamata mu tsara ayyukanmu domin samu isasshen buƙatun. shekara 2019 ta kasance a Nijar ta yawaitar tashashen hankali a kan iyakoki da suka janyo kwararar 'yan gudun hijira da ƙaurar mutane na cikin gida. Kalaman mataimakin jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta HCR a Nijar yau da safe a Yamai. Albarkacin wani taron ƙasa kan tsara aikin jin kai da shirin amsa ga 'yan gudun hijira a Nijar. kuruma mamadi fata ya yi raskunan halin da aka ci a game da samun mafaka a nijar zuwa ranar 20 ga watan oktoba shekara ta 2019 duka bisa rahoton nafisa adamu 20 ga watan Oktoba 2019 mutum 442,449 da suka jibinci masu buƙatar samun mafuka 'yan gudun hijira waɗanda aka turo ƙeya su gida waɗanda suka yi gushi 'yan gudun hijira ƙasar Mali 56,815 'yan Burkina Faso 2,090 waɗanda suka yi gushi jihar Tawa da Tilaberi su 68,004 'yan gudun hijira hijira 'yan asalin Najeriya dubu da goma sha tara da biyar da arba'in da ɗaya. 'Yan niger da aka turo su gida su dubu ishirin da tara da tara da hamsin da hudu. Jihar Difa kimanin mutum dubu da tara da hudu da hudu suka gusa daga mazamninsu tun watan Mayu wata sabuwar tururuwar shigowar 'yan asalin Najeriya su dubu arba'in. Agades masu neman mafuka dubu biyu da tasa'in da ɗaya a sansanin taimako na Agades. Ƙungiyoyin sufuri a Nijar sun aje wata takardar yajin aiki ta kwanaki uku tun daga ranar Laraba 23 ga watan Oktoban shekara ta 2019 mai zuwa a dukkan faɗin mu Direbobin na Allah wadda da matsaloli na kan hanya da kuma rashin girmama yarjejeniyoyi daga jami'an kan hanya. Malam Sumana Hassan mamba na ƙungiyar SDRN a cikin rahoton Musa Hassan ya bada ƙarin haske. yajin aikin ga namu da muke yi lalle akwai matsalolin a ɗauki mu da daraja ba kaji harin yajin aikin namu na biyu duk tsarin da an kai da su da masu jiragen ba su bin ka'idan abu kuma akwai takardun da mun kai da ya kamata kowa ya bi ka'idan doka kuma yanzu duro ba shi huto daga kasashen waje a ce sai wajen karfe goma sha biyu na dare ka ta wajen sabki kamin ka zo gida sai ka kwana wajen mota jiya dai sun kira shugabanmu sun tai sun tattauna amma ba su samu rajijeniya ba wataƙila yau kuma su kira su su ta yi dai shugaban mu ke jira abin suka yi da su in suka shirya mu hudda an ba shirya ba garafkinan na kwana uku na Ɗaliban makarantar Emig da ke horar da jami'an da ke kula da harkokin ƙarƙashin ƙasa a nan Yamai sun nuna rashin jin daɗinsu a ranar jiya da yamma a makarantar tasu. sun yi haka ne domin yin Allah wadda da dakile laccar karshen karatu da kuma rashin samun abinci mai inganci. A cewar sakatar Janar din wannan ɗalibai yajin aikin an dakatar da shi ne a yau da safe har zuwa dawowar ministan ilimi mai zurfi daga Balaguro. Hamani Amadu Ali ya bada ƙarin haske a cikin rahoton Adama da Dawaki. Mun yi kusan wata biyu abinci iri ɗaya muke ci. Ana ciyar da mu ne wake da shinkafa da mai da kuma wani irin abinci kamar dambu na kuskus. Su kuma hukumomin makarantar suna son mu rika biyan kuɗin tuwon da bai da komiya. Muka ce ba ma biya tunda gurin ci abinci na EMIC gwamnati ce take ɗaukar yasa Idan ana son mu rika biyan kuɗin a rinka ba mu abinci sau uku a wuni. Yanzu haka abokaninmu mu su yi karin safe ba. Bayan wannan muna da tarin matsaloli kamar batun jarabawa ta kammala aji da malamai suka dakatar saboda suna hutu kuma suna son a biya su kudaden wannan aikin. Bayan ta da jijiyoyin wuya da muka yi an kira mu inda aka kwantar mana da hankali na cewa mu dakatar da komai saboda minista baya na har ya dawo. Fiye da 'yan makaranta 600 ne na yankunan da ke fama da rashin tsaro a yankin Tulaberi suka rasa bancunan karatu a wannan shekara a cewar kungiyar sa ido ga ci gaban ilimi a Niger Open. su dai waɗannan 'yan makaranta da malaman nasu na cikin wata matsala da ba ta sauƙaƙa ci gaban ilimi in je alhaji amadu muhammadu shugaban wannan ƙungiya da ke fatan ganin mafita ta baki ɗaya a cikin rahoton tanan fude ahmed al'amari ne wanda yau yara waɗanda aka kora daga cikin kalasoshinsu sun yi dubu shida to al'amari in ya fara hakan ga ina zato ya kyautu a ce ba ma ba daga ƙasa shugaban ƙasa gaba ɗaya wannan abu ya kamata ya zama mishi abin taraddadi sai mun samu hanya mahita wadda waɗannan mutanen su da ɗiyansu da musa wanda suke cikin waɗannan wurare an sanya su cikin guri inda aka kiyaye zamansu wannan abu bai kamata ba a yi sakaki da shi da gauga a gani waɗanda matakai ne za a samu su waɗannan yara kar su zamanto cikin hili da ya sha a mu yaro wajen miliyan kusan uku ba su cikin wani kangin karatu wanda ya shahi gwamnati ya yi kishi hamsin waɗanda yake ya kamata suna ta yi alakwal daga shekara eh, shidda yadda shugaban ƙasa ya ce har shekara goma sha shidda a cikin wannan to abin da ya yi kashi hamsin yana cikin rariya to kuma ana samun irin waɗanda kilasoshi da korai yara da musawansu a cikin hilaye kenan an an ƙara wannan matsala kenan. Ta hanyar wata sanarwa ta ranar 17 ga watan Oktoba, shugaban birnin Yamai ya sanar cewa za a ɗaukar wasu matakai a kan 'yan kasuwa da suka kakace wuraren gwamnati, inda a baya aka kore su dalilin tsaro da tafiyar da aikin gwamnati yadda ya kamata. Su ne tushen waɗannan matakai da aka ɗauka, kuma tuni an fara kashedi a cewar Makutar Muhammadu a cikin rahoton Michel Deji. Ya shafi zagayen ma'aikatu ne da waɗansu wurare, inda tada su yana da nasaba da samar da tsaro da tafiyar da ayyukan ma'aikatun yadda ake bukata. Ma'aikatanmu suna biya sau da kafa wajen tabbatar da wannan matakin. Kullum muna faɗi, idan akwai jama'a da suke son wuri da za su yi kasuwanci, akwai ma'aikatanmu da aka ajiye domin su a wurare kamar meri da dai sauransu domin ba su wuri. Jama'a ya kamata su saba biyar ƙa'idodi ba wani izini da ake baiwa kowane ne shi don ya girku a irin waɗannan wurare mu suna aiki dare da rana wajen saka tsari ba za mu riski jama'a ba a cikin wannan aiki za mu yi tsari ne a cikin girmamawa da fahimta kafin mu kaddamar Babbar cibiyar da ke kula da ruwa da gandun daji ta ma'aikatar muhallin Nijar eh, ta tsara a makon da ya gabata a doso da makon abinci karo na biyu bisa taken niyyar aiwatarwa. Yakuba Saidu, daraktan kula da kasaisai a ma'aikatar muhalli na magana kan maudu'an da aka tattauna a yayin waɗannan ayyuka nasu duka a cikin rahoton Ausuk Abdulrahman. nous discutons, nous partageons des informations. Muna tattaunawa, muna masanyar labaru. Yaya ne canjin yanayi ke tasiri ga batutuwan ci gaba musamman bisa ga ayyukan karkara? Kasancewar mu masu hannu ga al'amuran ci gaba, kowane a nashi bangare dangance da fafutukar da yake yi da zai iya zartawa sai mu canza ra'ayi na ganin wace hanya za a bi don mu taimaka ma al'ummomin ga tunkarar al'amarin da a dakatar da shi. Kalubalen kalubalen batun ci gaba ne, kalubalai ne na batun kwanciyar hankali. Yau dukkan al'amuran rashin kwanciyar hankali da ake gani na karamcin abinci kasuwanci na zuwa bakuncin haure na ƙasa ko kuma na ƙasa da ƙasa da ma kwanciyar hankalin ƙasashen namu akwai alaka mai ƙarfi tsakanin wannan al'amarin canjin yanayi da muke fuskanta a yau duka maganar ci gaba ce kulawa da albarkatu ga yana ana ganin yanda yanayin ke taɓarɓarewa tunda ko al'umma ta sa rai a kai wajibi ne mu canza dubara ga tunkarar samun ci gaba a yunkurar da albarkatun da za su tallafawa zan cikin ƙasa ne ko kuma ƙasa da ƙasa al'ummomin mu su samu ƙarfafa masaniyarsu ga dakatar da al'amarin. Bayan kamfen noma manoma da ke tesawa sun fara girbe albarkatun nomansu amma duk da haka suna nuna damuwa a game da sace-sace da kuma barna a cikin gonakin nasu domin tsaron wannan albarkatu nasu sarkin tesawa ya kira ga manoman da su kwashe albarkatunsu daga gonaki. Muhammad Mansur Kane mai gizo a cikin rahoton Saidu muna ma masu gonakai shawara duk wanda ya yanka kayan shi ai kokari a doke shi da cikin gonakai a shi a kai shi gidacen ya shanya ya bushe in riɗi ne in ma menene wannan abun zai sa mutane su ci moriyar kayansu su tsage kayansu kuma mu da kanmu zai rage mu aiki da mu da sanda kuma zai rage mu yawan shari'a tun dai an ga halayen da ake ciki lokacin da ake ciki an so irin abubuwan da mutane ke yi an san ba raguwa ke da kwai ba gare su to kenan in haka nan ne a canza yanayi tunda ana yawan kamun kuka an ɗauki haci dai an yi rogon waki an yi menene duk abin da isa ɗauki a ɗauke shi ko kai gidan shi ya je ya ashe wannan ita ce shawarar da muke son ma al'umma to mu kai gaskiya ba mu yarda ba da mutum ya ɗauki kayan mutane a kama shi kuma a sake shi Sai kuma rahoton mu na musamman inda ƙananan yara suke fama da tsutsar ciki tushen cututtuka da dama kamar ƙarancin jini da kuma tamuwa a wacewar wata likitar yara waɗannan tsutsotsi suna ke cikin tsarin jikin nasu suna cin dukkan sinadaran gina jiki da kuma wasu ƙwayoyin halitta da suke ba damar yara su samu girma. ba cewar madan sabo zainabu adama mai ga likitar yara a kilinik kwara kano da ke nan ya mai taba da karin haske da amsa tambayoyin hawa usman me yasa yake da mahimmanci a rika baiwa yara maganin tsutsar ciki Magunonin tsutsotsin ciki kamar yadda sunan ke bayyanawa don fidda tsutsar ciki da muke da shi a cikin ciki da kuma a cikin hanji. Kenan me yasa ya kamata a magance tsutsar ciki tunda yawancin wa'annan tsutsotsin cikin musamman ma a gun yara na iya haddasa rashin jini banda wannan ma yana iya kai ga tamowa ma'ana duk abin da yaro zai ci idan da tsutsar ciki a cikin shi bai samun ginin jiki mai kyau tunda tumbin ya kamu da cuta a magance tsutsar ciki don kare yaro ga rashin jini kuma a samu halin abinci mai kyau shi yasa ake shawartar al'umma da su kai yara a magance musu tsutsar ciki ko da sau ɗaya a kowane wata shida kaka ya kamata a yi wannan maganin tsutsar cikin Magunonin tsutsan ciki sun danganta ne da wani kwayoyin haɗiya za a ɗoka. Muna da kwayoyin haɗiya iri biyu, akwai wanda za a sha so ɗaya, akwai kuma wasu da ya kamata a ɗoka sahi da marece har tsawon kwanaki uku, wanda muka sani shine albandazol da ake ɗoka so ɗaya a rana, wancan kuma da ake iya ɗoka shine mai bandazol. Ba su kaɗai ba ne akwai wasu kuma, amma wanda aka fi aiki da shi shine albandazol. dazol Kaka ake ɗokar ko ake shan wannan maganin? Agun yara ya dogara da shekara ɗaya zuwa shekara biyu da a bashi magani ɗaya rabi ake bashi. In albandazol ne waccar kwayan maganin da za a iya badawa a koshiya ce ake bada ta sahi da marece har zuwa tsawon kwanaki uku. Kuma bayan shekaru biyu kwayar magani guda ake ɗauka maganin miligram ɗari hudu har zuwa ɗari shida ya danganta da irin maganin. bisa tsawon wani lokaci ya kamata a sha maganin ya kamata ka magance tsutsar ciki a kowane wata shida in kana so amma agun yara muna yin shi ne kullum in an kawo su gwaji kuma ina ganin ana yin kamfen maganonin tsutsar ciki tun da yana kare rashin karfin abin da suke fuskanta gaskiya magance tsutsar ciki yana da muhimmanci To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.